assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci game da wancan bidiyon da aka ji na fito kai tsaye abin ne da takaici abin da yasa na magana shi ne waccan muna nan dai duk muna kallon abubuwan kuma duk wanda yake da ilimi yake da hankali da tunani ko a wace ɗariƙa yake izala ƙadiriya tijjaniya ina kake ba wanda yake jin daɗin abin nan da kuke duk inda yana da ilimi ba wai yana cikin waɗanda suka zo a'a ka akwai jahilin mutane siku za ka iya ganin mutum yana da yawan ibada amma jahili ne ma bai da ma ilimin addini so bai san menene ya kamata ba amma mun sani cewar addinin musulunci bai koyar da cin mutunci ko ga ga kafiri ne balle ga musulmi ko musulmin ma malami wasu ma duk wanda suka yi jihadi a musulunci suka taimaki addinin musulunci mun san alkhairansu kuma ya fi yawa a fili kuma wai wani ya zo iri-iri rana ɗaya an haife ka lokacin da wancan ma suka mutu shekarun ya ninka naka ko na mahaifinka na yanzu da kake ciki kai amma kuma wai ka zo ka zage su ko ku dinka zage su da kai da wancan na hotoran da aka sa wa anko an sa masa kai yanzu nan ka fito ka nuna mana a dss kai ka fi karfinsu kuma yaudarar ka saka yi da sauransu so dama mun ga jami'an tsaro in dai ba za a tashi ba kai tsaye akan wa'annan wa'annan wa'annan wa'annan masu rikitar da mutane da suna addinin musulunci suna haɗa husuma ko da yaushe wallahi tallahi in dai gwamnati ba za ta shiga ba za a zauna lafiya ba wannan abin da aka yi kaman ni a nawa ganin ka gane kaman me ake cewa ko in ce ire-iren ka su gane kaman wonin ne wallahi ba mutane ne suke ba Allah ne da akwai abin da kai kana ganin amma amma me in ka kalla duk abin da kake mutane ba sa jin daɗinsa ba sa jin daɗi in ɗan tijjaniya ne ni yau abokai ina zaune zan ci yau in zan ci abinci zan ci da abokai mu goma sosai kaga a wannan ɗan izala ne wannan ɗan ƙadiriya ne haka kuma muna zaunan mun san malaman da ake yabo mun san wanda ba a yabo musamman da kai na baucin nan da ya sunan kare eh, abul ne ko menene waye dan tijjaniyan nan ne da wancan na hotoran ɗan izala ne shi ma da waye ga su nan ire-iren ku suna nan ka fito ka zagen ko ka gayan magana ko ka ce kaza ko ni din banza ba ni ka fara gayawa ba in ka mai da raddi na zagi na ka yi ka zagi wanda suka fi ni ijtihadi ma addinin musulunci wani a ƙasa ya je yada addinin musulunci wani a mota ya shiga garuruwa wani a jaki lokacin duk ba social media nan to sai kai yau dan ka wayi gari kawai da ka tashi kan gadonka za ka yi har ma in kai za ka iya editing ku ɗauko abin da ya kamata ku koya wa mutane mana mutanen nan mabiyanku da suke ta hayaniyan nan a tiktok ɗin nan kun sani da yawansu ba su iya tsarki ba ba su iya alwara ba ba su iya sallah ba ba su iya azumi ba ba su san zamantakewa aure ya take ba ba su san zamantakewa tsakanin mutum da mutum ya take ba amma sai ku ɗauko wani wata matsala wacce a kabari ma ba za a tambayi mutum ba yanzu a kabari wa zai tambayi mutum magana wani malami ko shehi ko wani wali ko waye wa zai tambaye ka abin da za a yi wa mutum a lahira shi za ka ɗauko ko wanda bai san asalin tarihin annabi ko bai san inda Allah yake ba ku ɗauko maganganu manya ku zo ku ɗora su wanda a'a yanzu wanda bai san tarihin annabi ba za ka zo ka ce lallai in ya bi annabi ya bi Allah ba zai shiga aljanna ba amma wannan kadai sai zo ta haɗa tashin hankalin da za a wargatsa tafiyar musulmai a raba kansu a kawo maganganu na rashin mutunci yau an wayi gari muna kallon ku ka ga mutum shekarunsa gashi kun girme shi kun yi komai amma za ga ɗauko malami tsoho wanda kai dai ko mutumin nan ba malami ba ne ko arne ne in gaisuwa ta kama da kai da shi sai ka ji kaman bari ka ɗan ba shi girma amma ka ji ya fito ya